da farko malam sunusi an ce an kai hari har a wurare biyu a nan birnin injamena na kasar chadi kamar wani karin bayani za ka mana game da wannan hari eh harin nan dai mutane ne na farko an kai hari a ainihin babbar chadi office ɗin nan birnin jamena da kuma makarantar da ake karantar da aikin 'yan sanda to na farkon da aka kai dai a wancan ainihin babban caji ofis din shine wa'insu mutane ne akan mashin sun su biyu sai suka taho da gudu suna son su shiga yan sanda suka tsare su tsare sun da za su shiga sai shi ɗaya daga ciki sai ya fasa abin da ke sa shi kuma ɗayan ya buga wannan mashin din ya wuce nan a lokacin mutane da yawa farara wato fararen hula da yawa da kuma ainihin yan sanda suka mutu a sannan a can bangaren a makarantar koyar da ake don sandadin shi ma wani mutum ne ya je ajiye ainihin wata mota haka bayan ya tafi motar ta fashe a wannan gurin ɗalibai da suke karatun koyon aikin don sandadin nan da yawa sun mutu da kuma mutane haka dai kawai fararen hula masu wucewa bayan an zo an taru ana wasu suna kallon abin da ya faru wani suna gudu kuma sannan wani kuma ya kara kawo wata motar ita ma ya zo sake fasa ta a wannan gurin to a takaice da yanzu ko da yake ban je gurin ni na ce ko tantance ko nawa suka mutu ba amma na saurari sashen hausa a um, sashen faransanci na yaraifi na cewa mutum 27 da sun mutu kuma mutum ɗari da sun ji rauni har ma gwamnati ta da ta nemi duk wani wanda yake da da sha'awa ya zo ya taimaka da ainihin jini da za a kara wasu mutanen da suka yi ji rauni wannan shi ne na ga takaitaccen bayanin da zai yi To a Malam Sunusi bayan waɗannan hare-hare da aka kai a birnin na Injimena ya yanayin birnin yake a yanzu haka an baza jami'an tsaro ne ko kuwa? Eh to gaskiya a daidai lokacin da aka kawo wannan harin ni ma na gurin aiki ne a lokacin da na aiki ne a ma'aikatar ilimi wato a take kawai sai kake gani ko ina mutane sun rikita kowa ya riga ya eh, mutane duka sun sun tsorata suna ta gudu ko ina kawai gudu ake yi to amma bayan awa daya zuwa awa biyu da faruwar wannan al'amarin shikenan komai dai sai kake ganin kamar ya tallafa amma su ainihin jami'an tsaron an dubda su ne a daidai gurin da ko kuma guraren da waɗannan hare-hare guda biyu suka suka ainihin faru ko da yake ita kanta babbar komisariya ko kuma babbar caji ofis na birnin da din ba ta wuce kilomita daya da fadar shugaban kasa ba to da haka kaga gurin ne guri ne wanda yake da dai an bari har ma lokacin ainihin kofar fadar shugaban kasa ka wuce bai wuce mita biyar da ainihin kofar da za a shiga din ba ake wucewa to daga baya aka tare wannan hanyar gaba aka baza yan sanda suka ainihin ah, wato tare gurin gaba daya To yanzu mutane sun ci gaba da yanayin gudanar da ayyukansu ne da kullum koko dai an firgita duk an wata ma a ce wasu sun koma gida. Eh to gaskiya mutane sun koma gida don na ga gurin aikin mu mu da yawa ne amma kafin mu farga sai mu mu uku ba har zai zuwa karshen lokacin da ya kamata a rika aiki din duk mutane sun tsorata kowa kowa ya koma gida aiki ta yi kawai. to amma dai ita gwamnati ba ta dauki mataki ko ta ce ko an sa dokar ta bace ko na muna da sauraron har zuwa nan ainihin da magariba in an yi bambiwa eh, labaran duniya saboda an ce ita gwamnatin kanta ta an yi taro na gwamnati na gaggawa za a tattauna a ga wannan mataki ya kamata a dauka saboda haka dai muna saurari mu ga wannan gwamnati mataki gwamnatin za ta dauka amma dai a yanzu dai wanda mutane sun riga sun tsorata yan makaranta sun koma gida ma'aikata sun koma gida yanzu dai shi mutane suna dan gudanar da harkokinsu dai eh, kamar yadda aka saba to malam sunusu mun gode kwarai da gaske ban san ya zan gabatar da kai ba zan ce dan jarida ne ko kun ce wani mazaunin garin injamena kawai me kake ganin kake so in ce maka eh to kawai ka ce mazaunin ka ce mazaunin garin injamena kawai ba mu eh kana son faɗi sunan koko in saka ya eh, wallahi ka zaka iya faɗa wannan ba wani ba ne okay to shikenan dama na ce eh sanusi muktar ko eh to eh to to shikenan babu labi eh, Allah ya kare kiyayewa abin da mutum ya faɗa ba wani mutum eh haka ne to Allah ya kare eh. Allah ya kare kiyayewa Allah kiyaye na gode kwarai sai zan kira ka da lamba ta ta ainihin mobile dina saboda koda mu dinga dan gaisa koda bana wurin aiki haka shi kenan ba magana eh na gode kwarai da gaske madalla madalla na wuta gajiya eh. ya zuwa yanzu su hukumomin kasar mai suka ce game da wannan hari